This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaurare, Assalamu alaikum da fatan an lafiya. Murtala Faruk sanyin na ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na ranar yau Juma'a bakwai ga watan Yuni shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanun labarai. Dakarun Isra'ila sun zafafa hare-hare a Rafa yayin da motocin yaƙi suke ƙoƙarin kutsawa yamma. sojojin ukraine sun kakabo mukamai masu linzami biyar da kuma jirage mara matuka 48 da rasha ta kai musu hari da su shugaban rasha vladimir putin yana kokarin kulla dangantakar kasuwanci a yankin gabas bayan labaran duniya za ku ji cewa kungiyar editocin najeriya ta koka akan abin da ta kira cin zarafin 'yan jarida da 'yan sandan kasar suke yi ta hanyar kamin su ba kakkautawa. dan majalisar wakilai ta najeriya abdulsamad da suki ya ta'allaka yanayin matsin tattalin arziki da 'yan kasar ke fuskanta da tsarin shugabancin da ake kai wanda ya baiwa shugaban kasa karfin ikon daukar matakai kamar irin na janye tallafin mai ba tare da yawon wakilan jama'a ba. an ce an jaye tallafin mai tumi an ka samu sannan kuma mun ka tsaya yanzu ba a yi bayanin ga kuɗin da an ka tara ba sannan kuma al'umma yanayin da an ka su ga matakin da an ka ɗauko na wani ɓangare yadda za a kawo mutane tallafi. Za mu kawo muku shirin da ɗan gari amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya ga labaran duniya. kasancewar masu neman ganin an tsagaita bude wuta tsakanin yakin gaza tsakanin isra'ila da hamas ba su kai ga cimma matsaya ba dakarun isra'ila sun yi lugudan wuta daga sama da ƙasa a rafa cikin dare yayin da motocin yaƙi suke ƙoƙarin kutsawa yamma a cewar mazauna yankin a wani bangaren kuma an ci gaba da harbe-harben bindiga tsakanin dakarun isra'ila da hamas mai jagorantar mayakan filastino wani mazaunin yankin ya ce motocin yaƙi sun mamaye kan iyakar yankin da misra sannan sun kai samame ta yamma da tsakiyar kudancin birnin tare da raunata mutane da dama da lamarin ya ritsa da su a cikin gidajensu ya ce ina ganin dakarun da ke mamayar suna yunkurin kutsawa zuwa yankin gabar teku a rafa samaman da kuma harin bama-baman da aka kai cikin dare an tsara su ne sun shigo suna lugudan wuta kafin suka janye a bayanan wani mutum ɗan falastino ya kasance cikin mafi munanan dare wasu mutane sun jikkata a cikin gidajensu gabanin a fitar da su da safiyar yau abin da ya shaidawa Reuters kenan ta manhajar aiki sakonni. sojojin ukraine sun faɗa yau juma'a cewa yayin har-haren rasha na cikin dare dakarun saman ukraine sun kakkaɓo duk makamai masu linzami guda biyar da jirage mara matuka 48 cikin 53 a yankuna tara dakarun na rasha sun kai hari da jirage mara matuka da makamai masu linzami samfurin kh-101 da kh-555 a yankin kyiv. wanda ya yi sanadiyar wata gobara a wani kamfani a cewar gwamnan yankin ma'aikatan kwana-kwana sun kashe wutar da safiyar yau juma'a ba tare da rahoton wani da lamarin ya ritsa da shi ba gwamnan yankin kharkiv oli sinehovov ya ce harin jirage mara matukan ya kwaɓe tagogin akalla gidaje uku inda mutane suke zama tare da lalata wani shago da ofishin aiki sakonni daga cikin wasu gine-gine gwamnan ya ce an kakkabo jirage mara matuka guda uku a yankin nipropetrovsk kasancewar kasashen yamma sun yanke hulɗa da ita a rasha ta maida tattalin arzikinta na dala mai yawan dala tiriliyan biyu ga manyan kasashe kamar china da saudiya sannan a zango mai nisa kuma tana duba yiwuwar zuba jari a zimbabwe da afghanistan a wurin taron kasuwanci na farko a st peter a wani taron kasuwanci na farko kasuwancinta na farko a st petersburg wanda caesars ta kirkiro da ke zaman wata kofar zuba jari a turai yakin ukraine ya haifar da mafi girman taɓarɓarewar dangantaka tsakanin rasha da ƙasashen yamma tsakanin rasha da kasashen yamma tun bayan rikicin da ya auku tsakanin su a 1962 sa'ad da haɗaɗɗiyar daular soviet ta saida wa cuba makamai masu linzami sannan takunkuman da kasashen yamma suka ba mata ya haifar da juyin hulɗar tattalin arzikin rasha to ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc An jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. To amma kafin nan, rahotanni daga Najeriya na bayyana cewa rundunar 'yan sandan ƙasar ta dukufa wajen kame 'yan jarida lamarin da kungiyar editocin ƙasar ta bayyana a zaman cin zarafi da kuma wani yunkuri na keta 'yancin faɗar albarkacin baki a ƙasar. to sai dai hukumar ta 'yan sanda ta musanta cin zarafi amma ta ce tana kamen ne bisa ka'idar aikinta Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina. A ba bayan nan dai jami'an tsaron Najeriya na yi wa 'yan jaridu mikiya inda ake ta caccafke su ɗaya bayan ɗaya abin da ya tada hankalin manema labaran. Ƙungiyar editoci ta Najeriya wato Nigeria Guild of Editors wacce a taron da ta yi a ba bayan nan ya mai da hankali akan wannan batu. Ta ce yawan cika hannu da jami'an tsaro ke yi da 'yan jaridu akai-akai a Najeriya da sunan tabbatar da dokar da ta hana aikata laifi ta yanar gizo abin damuwa ne da ba za a amince da shi ba editocin sun gargaɗi jami'an tsaron najeriya musamman rundunar 'yan sandan ƙasar da ta dakatar da yawa 'yancin 'yan jaridu karan tsaye bugu da ƙari editocin sun kuma soki 'yan sandan Najeriya bisa yadda suke cin zalin 'yan jaridu da hakan ya ci karo da tanaje-tanajen tsarin demokaradiyya. Suleiman Ubagaya shi ke zama tsohon shugaban ƙungiyar editoci ta Najeriya. kuma duka kamar nan da ake wa editoci ana yin su ne da kasan za a yi wa 'yan ta'adda za a je wani lokaci cikin dare a ɗauki mutum kamar madu da aka ɗauka a Kubwa, a gaban iyalansa aka ɗauke shi kafin nan akwai editan da aka ɗauka shi kuma a Legas shi ba da ya san masan da aka ɗauke shi ɗin an ɗauka ma kidnapping ɗinsa aka yi so wannan gaskiya ba abu ne da ya dace ba a gargashin tsari na demokuraɗiyya na shi kansa wanda ake gani ya yi laifin nan a sanar masa a gayyace shi kamar yadda tsarin demokuraɗiyya ya tsara ah, ba zai yi ba a gaskiya fi billahi a rika cin zarafin 'yan jarida to kowane martani rundunar 'yan sandan najeriya za ta mayar muyiwa a dejobi shine kakakin 'yan sandan kasar da koke-koken irin wannan zargi akan 'yan sanda akan yadda ake amfani da dokar da ta hana aikata laifi ta yanar gizo idan aka kawo korafi akan dan jarida sai aka gayyace shi to abin da zai yi shine ya amsa gayyatar amma idan yake amsa gayyatar to muna da damar mu je mu cafke shi ban yarda ba kuma ina kalubalantar duk waɗanda ke cewar muna garkame 'yan jaridu a'a muna dai gayyatar su ne in aka kawo mana korafi a kansu ko kuma sun aikata wani abin da ya wuce gona da iri Idan ka ce min kama 'yan jirude muke yi wannan laifi to ni kuma zan nuna maka abin da ya sa wannan din ya zama ba laifi ba. Kakakin 'yan sandan Najeriya kenan muyiwa a Dejobi, to kuma ne masu fafutuka ke cewa? Barista Yakubu Sale Bawa, lauyan kara haƙƙin bil'adama ne. ba a daidai ba bisa ga karkashin doka kyau ba kuma bai dace ba 'yan sanda su je su rika kama 'yan jarida kila suna da wani rahoto ko kuma wani labari da wani an aikata wani abu wanda ya saba doka. amma abin da nake so in jawo hankalin mu sani shine ɗaya daga cikin shika-shikan demokradiyya a ƙasa shine tabbatar da 'yancin 'yan jarida idan ƙasa tana fahariya ko tana takamar da tana kan turbar demokradiyya sai zamanto ana musguna wa 'yan jarida ana takura su ana danne masu haƙƙinsu 'yan jarida ba mu ce babu demokradiyya don haka dole su tashi su bi ba'asin abin da ya faru barista yakubu sale bawa hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria a gaida hassan maina kaina yanzu kuma ga aisha ta dawo da ci gaban labaran duniya kasar zimbabwe tana fuskantar rashin wuta a sakamakon lalatattun na'urorin samar da wutar lantarki da kuma tasirin da rashin ruwa akai-akai yayi yi wa da na'urorin bada lantarki a yunkurin ganin ta taimaka UNDP ta kafa na'urorin tatsar makamashi daga rana a ofishoshin gwamnati. Cibiyoyin lafiya a kasashe goma sha biyar sun ci gajiyar na'urorin sola ƙarƙashin wani shirin UNDP Solar for Health. Wannan ya kunshi sama da miliyoyi da cibiyoyin lafiya dubu ɗaya a Zimbabwe. wurin da ya ci gajiyar shirin mafi girma a cewar babban jami'in da ke kula da ofishin majalisar undp a zimbabwe ayodele odushola ya ce Idan za a yi la'akari da yawan makamashi mai tsaftar da ake samarwa a kasar jimillarsa ya kai megawatt goma sha uku da uku wanda ya kama kaso talatin da biyar na makamashin da ake samarwa ba ƙarƙashin gwamnati ba. Zimbabwe tana fuskantar rashin makamashi tsawon shekaru. asibitoci wanda asibitoci ma ba su tsira ba da rashin wuta na tsawon awanni. Aisha Mu'azu kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ɗan majalisar wakilai ta Najeriya da Sufi. ya ta'allaka mummunan yanayin matsin tattalin arziki da 'yan kasar ke fuskanta da tsarin shugabancin da ake kai a kasar wanda ya baiwa shugaban kasa karfin ikon daukar matakai shi kashin kansa kamar irin na janye tallafin mai ba tare da yawun wakilan jama'a ba abdulsamad da suki da ke wakiltar jihar sokoto a majalisar wakilai ya kawo mana ziyara nan muryar amurka a washington dc 'yan makonni bayan ya jagoranci wani gungun 'yan majalisar a wata fafutukar ganin an maida kasar kan turbar tsarin shugabanci irin na prime minister wanda suke ganin shine kaɗai hanyar magance ɗimbin matsalolin da kasar ke fuskanta wannan tafiyar da muke na gwamnati tsakanin da Allah na shi presidential tsada shi ta wuce maɗauka hankali hankali ba zai ɗauka irin abubuwan da ake kashewa ga mutum ɗaya biyu uku bayan kana iya amfani da wannan damar ka kawo ma al'umma ci gaba sannan muka duba muka ga na biyu kuma bayan haka wato cin hanci da rashawa da ake samu cikin wannan tsarin shi kanshi ma hankali bai dauka sannan in ka duba hagani al'umma suna son su zaɓi shugabanni waɗanda ko da yaushe za su iya kallon su ce wani muyi kaza wani muyi kaza wannan tsarin da muke bi mun koyi wani abu ne daga waɗansu mun ka zo mun ka azama kanmu demokradiyyar da muke ai al'adu ne dokokin demokradiyyar al'adu ne na al'umma shine sun ka sun kada sun ka zama doka yanzu alal misali america ita ma koya to america al'adunta ne da dinin su da abubuwan su daban-daban sun ka zo sun kada ya zama musu irin tsarin su na demokradiyya mun ka doka mun ka zo mun ka azama kanmu hmm. sai muka ce wannan bai dace muna ba kuma yana cikin matsalolin da muke da yanzu haka najeriya kullum sai ka ce gare jiya da yau kullum gare da yau ba wai najeriya muke so banda mutum goma zuwa ashirin su ne ke jin daɗin najeriya so muke miliyoyin najeriya su samu walwala su samu dama su samu incin kansu su samu abubuwan a samu tsaro wannan tsarin da ake kai na shi presidential system din ana ganin kamar wasu bangarori kamar na ce farko ba sa aiki ciki har da majalisa sau sautari ana zargin 'yan majalisa tun daga matakin jihohi har na tarayya da zama 'yan amshin shatar gwamnati wanda wannan ana ganin shi zai sa a yi losing abin da ake kira check and balance sai ga shi shugaba wato executive yana yin abin da ya ga dama baka ganin wannan kasawa ganawa ce da za a ce daga waɗannan bangarorin na ku 'yan majalisa da kuma bangaren shari'a da za su zama har su shige a ƙarƙashin tafin executive to kaga ita gaskiya don mu 'yan najeriya ne mu haɗa maka ma gaskiya wato shugabannin namu taya ake hishe su yes majalisa alhamdulillah akwai waɗanda sun shahara kan abubuwa da dama amma duk da haka kuma ba mu iya shirya wannan bangaren na cewa je kana yi ka akwai su da dama to idan mun ka ɗauki wannan matakin babu magana ce kana yi ka ko na yi ka zaka zo nan dan nan za a yi hukunci kuma hukuncin da za a yanke wanda ya sha al'umma kani shekara ɗaya kenan da bola ahmed tinubu da gwamnatin sa da kuma ku zubin wannan 'yan majalisa a kuka, kwashe yanzu a kan sha'anin mulki to amma bisa rahotannin da muka yi da kuma abubuwan da mutane suke bayyanawa ciki har da masu shari kan lamura cewa daga sannan ba abin da ya sauki sai ma abin da ya kara taɓarɓariya saboda wasu tsare-tsare da ake ganin wannan gwamnatin ma ta fito da su sai ya ma kara jefa 'yan najeriya cikin hukuma 'yan najeriya na ta kuka har suna ganin kamar ba su da wakilai a gwamnati mutane na ganin an yawai suna da wakilai a wannan gwamnati kuwa to babu shakka akwai wakilai amma kamar yadda ka ce kuma kamar yadda ne maka bayani in ka duba ko mu kanmu yanzu mun hara kanunmu sun hara rabuwa cikin majalisar saboda duka duka abu ya shafi al'umma sai ka ji wani ya ce jam'iyya a lokacin mu ne kundin tsarin mulki bai ba da wani mataki ko kuma wata hanya da za a dauka a larabtar da duk wanda ya amfani da son rai don yana akan yana akan jam'iyyar ta to son rai ya wuce kamar yadda kawai mana shin hada yanzu ranar da an ka da gwamnati ta cire tallafin yau dai ban ji an ce mini ga abin da an ka tara ba na cire wannan tallafin rahotanni ma sun bayyana cewa a wannan shekara ma an biya kuɗaɗe maƙudai na gani gwamnati ta karyata ta ce haka amma in ma ba a biya ba to mina na an ka samu raran mi an kai an ce an jaye tallafin mai to mi an ka samu mi aka ƙara ma al'umma yau an ɗauko abubuwan na aima al'umma bayani ga gasket kuma ko ba haka ba yadda an ka cire shi mu ba mu yadda ba saboda mu 'yan majalisa ya kamata mu kwatanta adalci in ka ba daidai ba baka damar ka haɗi gashi gashi gashi kai bayani ai haka nan harka ga na janye tallafin mai sannan kuma mun ka tsaya yanzu ba a yi bayanin ga kuɗin da an ka tara ba sannan kuma al'umma yanayin da an ka sa su ga matakin da an ka ɗauku na wani ɓangare yadda za a kawo mutane tallafi to duk babu yana abubuwa Dan majalisar wakilai ta Najeriya kenan Abdul Samad da suke a tattaunawar da muka yi da shi a nan ofishinmu na muryar Amurka. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar, da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da da biyu 200.5. Baya ga haka a da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga mu na gaba. Da ɗan gari. shiri ne da sashen hausa na muryar amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su mai saurare barkanmu da warhaka da kasancewa da mu a cikin shirin da ɗan gari shirin da gidan rediyon muryar amurka ke kawo muku haɗin gwiwa da gidan rediyon vision fm sokoto sunana lawal aliyu a cikin shirin na da ɗan gari za mu kawo muku tarihin garin kilgori da ke karamar hukumar mulkin yabo da ke jihar sokoto najeriya Wannan gari dai na Kilgori na da daɗaɗɗen tarihi na kusan shekaru 200. Mun tattauna da uban ƙasar Kilgori ya kuma fara da bayyana mana sunansa. Sunana Dr. Muhammad Jabi Kilgori sa'in dole Osmaniya sina kansala a majalisar mai arama sarkin musulmi kuma king kingmaker kuma uban ƙasar Kilgori wadda take cikin ƙaramar hukumar Yabo na jihar Sokoto. wannan gari na kilgori menene tarihin shi to tarihin garin kilgori dai wanda ya asasa shi shine ibrahim mai tutar mujaddadi wanda yake na daya daga cikin sahabbai kuma sahabban shi wanda yake suka tashi tare tun daga puta toro har zuwa inda suka taho gudu da sauransu shi na daya daga cikin wanda suka wa mujaddadi mu mubai'a kuma lokacin da aka tashi jihadi shi aka ba nauyin ɗaukar tuta ta jihadi da kuma hidda zakka tun ana can gudu shi ibrahim mai tuta da suka zamna sifawa shi kuma sai suka rarraba kansu domin su ta su ci gaba da suwa da ilmantarsuwa da kuma noma da kiwo da sauransu da suke so shi ita kasar kilgori farkon zaman shi ibrahim mai tuta a nan ne gari da ake ce madagel lokacin da dan hodiyo yana a nan garin sifawa to har bisa ga dai aka yi ta tafiya har lokacin bello aka koma wurno yan uwan shi suna nan dagel to har zuwa lokacin da dai aka yi sarakuna daban-daban har zuwa lokacin sa'i na biyar wanda aka ce mahaliru to shi lokacin sadda aka yi bore na saturu sai aka rarraba su 'yan majalisar mai alharma aka kai shi mai tuta ibrahimu a sa'i aka kai shi can kusa ga dagel gari da aka ce ma kilgori domin su kula da al'umma saboda a rage bore da ga turawa a lokacin da aka fara don haka ga wannan gari ya kafa tun lokacin da mujaddadi yake sifa wannan kasa kuma saboda aurataya da sauransu aka sami aka kara ma garin kasa mai yawa lokacin cikin zuri a shi ibrahim mai tuta akwai wani suka aure suka wani daya daga cikinsu muhammadu ya armi ɗaya dan hodiyo sannan kuma shi ma sa'i umaru ya armi ɗaya sarkin musulmi a tiku so lokacin akan ba da bangarorin ƙasa a ce gashi nan a matsayin gudunmuwa ga amarya ta kula da gama girmamawa haka don hakan wannan gari ya kafa tun lokacin kuma a yanzu kamar yadda na faɗa yana nan karamar hukumar yabo mahi yawancin mutanen da suke cikin wannan gari a fulani da hausawa da kabawa da gobirawa da sauransu asalinsu noma da kiwo da sana'o'i daban-daban suke yi na ci gaban al'umma me yasa ake kira wannan sarauta sa'i to sa'i kamar yadda aka sani sa'i wanda yake eh, title ne matsayi ne na hidda zakka a lokacin daular usmaniya shi wanda an mu'asasar na wannan sarauta ta kilgori sai ibrahim mai tuta shi yake da hakki na zagayawa duk inda wanda ya cimma zakka yake wanda adda shanu ko tumaki ko awaki ko ya noma shi ka zuwa ya hidda hakkin allah a wannan zakka sai ya suwa sai a kawo nan bagire kamar shi a rike da betulmali inda za a zo a tara wannan zakka kuma bisa ga umarni da aka tsara waɗanda suka cancanta a ba su zakka kuma shi adda shi yake basuwa bisa ga tsarin da shi shehu mujaddadi ya basuwa jerin abubuwan da aka san garuruwa da shi eh, wayanda suka kafu shin menene kilgori ta yi ƙaurin suna wajen shi to kilgori dai lokacin yaƙe-yaƙe a cikin kware take don haka e, tana cikin kware da dausayi da fadama da wurin kiwo da wurin noma don haka garin kilgori ƙasa kilgori ana ce mata kilgori birnin duci gewa take da duci kuma gari ne na hillani da hausawa da kuma masu noma da kiwo kuma tana da albarkatun ƙasa da yawa waɗanda mutane ke amfana Ah, gashi kai ne ah, sa'i na goma hmm. shi menene ainihin gudunmuwar da wannan sarauta take bayarwa ga masarautar daular usmaniya to daular usmaniya kamar da kansa faɗa dai da kakanninmu duka wanda suka rika sa'i tun na farko ibrahim mai har zuwa yanzu duk ayyukan da an kai na kafa daular usmaniya tare da su an kai da gudunmosu da ba da goyon bayansu kuma wanda asa wannan sarauta mai ilimi ne na furu'a masani ne kuma a lokacin bisa ga amana aka ba shi wannan rika zakka kuma in aka tashi yaƙi shi yake ɗauke da tuta kasan yaƙi lokacin za a yi yaƙi ko ana akwai wanda yake gaba akwai wanda suke ba a suke hannun dama da hagu to shi yana cikin shi yake kan gaba ɗauke da tutar jihadi shi yake kula da duk wani manuba kamar shi a front line commander wanda a gaba wanda idan ana son a yi advance a ci gaba shi zai da tuta a gaba idan ana son a karya ko a yi dama ko a hagu shi za a ba umarni ka san ga yaki akwai commander wanda yake dauke da tuta sannan akwai tiyata commander masu sauraron mu iya abin da za mu iya kawo muku kenan a cikin wannan shirin muna neman afuwa da kuma bai masu sauraron mu hakuri akan soma wannan shirin da muka yi a makare wannan ya faru ne saboda wata tangarɗa da muka samu ta na'ura. yanzu kan muna godiya kwarai ga waɗanda suka taya mu gabatar da wannan shirin musamman aisha mu'azu da ta gabatar da labarai da kuma fiona nanduru da ma julie leather gresham har ma da injiniyan mu na yanzu. kuma a madadin dukkansu a murtala faruk sanyi ne ke muku fata alkhairi amma sai a dakaci shirinmu na yau da gobe ma'assalam.